يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar bakwai ga watan hudu watan rabi'u sani a jerin watannin hijira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Allah ya kare shi da lafiya ya tsawaita shekarunsa za mu tashi a shafi na 158 inda malam da babban baki ya rubuta cewa tahiyatu jaishil muslimin shirya rundunar musulmi game da batun yakin Uhud wa qissatul rumat da kuma wato labarin maharba cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a رسول rasulullahi sallallahu alaihi عليه وسلم أصحابه manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tanadi sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah maɗaukaki ya yarda da su wahayya'ahum lil kuma ya shirya su domin tunkarar yaƙi wa qasama al ya kasa rundunar wa wazza al-alwiya ya kuma rarraba tuta fi khuttatin hakima a wato ainihin tsari wanda yake cike da hikima sanin yadda ya kamata a tsara al'amura muhkama tsari wanda yake wato an kyautata shi kyautatattan tsari wantakaba minhum hamsina min al-maharati nabal sannan kuma sai manzo ya zaɓi mutum hamsin daga cikin ƙwararru game da harbi da kibiya wa ammara alaihim abdullahi bin jubair ya kuma wato shugabar musu da sahabinsa abdullahi dan jubair shine shugaban maharba na sahabbai cikin ƙwararrun maharban kibiya radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi wa amarahum an yabqaw alal jabali sannan manzo ya umarce su cewar wato anin su wanzu su tabbata an yabi kuwa alal jabal su wato tabbata akan wato dutse khalfal muslimina a bayan sauran al'ummar musulmi mayaka liyahmu zuhurahum don su kare bayan mayaka musulmi shi yasa aka ce su tsaya a baya akan dutse su su zama sune ne maharba wa alla yabrahu manzo kuma yace da su kasu kuskura su ba inda suke wannan dutse da suke kai kada wanda ya sauka walau Ra'u tsaira takhtafu al-askara manzo yace ko da tsuntsu suka gani ko tsuntsaye suka gani suna wato daukan dakarin yaƙi to kada wanda ya sauka da kan abin da yake daga dutsen nan kada wanda ya sauko tabbata akai kasa sauko wa alla wa an yanbahu al bin nabal su dai kawai abin da ake bukata da su su riƙa yi ruwan wato anin kibiyoyi ga wato mushrikai annadhu shine yayyafi ko watsa ruwa to ko a rika jin wato saukar kibiya kamar yadda ruwa yake sauka akan arna su ko bukatar da ake da su da ake da ita a gurin su kenan li'alla ya'tul muslimina li'alla ya'tul muslimina min wara'ihim domin kada mushrikai mushrikai su zo wa musulmi ta bayan su su da suka tsara bayan to su ba musulmi kariya ta nan ko shine abin da ake bukata da gurin su kaga wannan yake nuna cewa lallai sai jagoran al'ummar musulmi ya zama mai wayewa da basira da sanin makamar yaki ake fita yaki kuma tsara yadda za a yi a samu wato ainihin mafita ba baka taba karanta yaki ba ka sada yaki yaki ba kuma ka tankare shi wannan tara'ara da kace akhraj al-imam al-bukhari imam al-bukhari ya fidda hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi a cikin sahihin littafinsa anil bara daga sahabin annabi bara radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi qala yace laqina al mushrikina yawma id mun haɗu da arna a wannan rana wa ajlasa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama jayshan min ar-rumat kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zaunar da wata runduna ta maharba akan dutse wa amara alaihim abdullahi ya kuma jagorantar musu da sahabinsa abdullahi dan jubair wa qala yace la tabrahu kada ku bai inda kuke fa in ra'aytumuna zaharna alaihim ko da kun ga mun yi galaba a kansu ko kun ga mun yi nasara akan arna kada ku ku sauka ku bar inda kuke ku tabbata inda kuke wa in ra'aytumuhum zaharu alaina ko da kun ga su sun yi nasara akan mu sirrin jaye mu fala tu'inuna kada wani ce zai kawo mana dauki a cikin saukin ku kawai ku ci gaba da harbi ku kan wani ce zai sauko ya kawo na ƙasa wanda ba kan dutse ba daukin an far masa kowa kuma za a rinjaye a kansu ku tabbata kuwa inda kuke to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu falamma laqina ita yayin da muka haɗu da su ko suka haɗu da mu muka gauraya harabu hankace mai wannan sai suka juya sai gudu hatta ra'aytu nisa'a yashtadidna ice kai hasan na hango mata da aka ce su su tabbata akan rufi na gidaje kamar da muka ko ice na hango mata yashtadidna fil suna wato ainihin sauri suna hawa kan duwatsu rafa'ana an na sun wato ɗage ƙwaurukansu qad badat na wato mundoyinsu adan da suke a ƙafa ya ma fito aka zo ya ƙuluna suka kama cewa alghanimata alghanima alghanimata ghanima gagara basar yaƙi gagara basar yaƙi ganima ta samu ganima ta tunda sun gudu faƙala abdullah sai abdullahi dan jubair yake cewa ahida ilayyan nabiyu sallallahu alaihi wasallama alla tabrahu ni fa manzo ya ƙulla alkawari da ni cewar kada wani daga cikinku ya kuskura ya sauka ya bar wannan guri da muke kuma maharba fa sai suka ƙi karɓar magana da ya gaya musu falamma abau yayin da suka ƙi surifa wujuhuhum surifa wujuhuhum sai wato aka aka wato kautar da fuskokinsu suka dabarbarce suka zama a kiɗime ina za su sa kansu saboda an juyo musu sun kuma bar inda suke da kariya sau da haka sai zaman an sa su a tsaka mai wuya ta baya da ta gaba sai suka da fa'usai ba saba'o na katilan sakamakon haka sai da aka samu mutum saba'in kasashe alhadis hadda zuwa ƙarshen hadis to wannan shine abin da saba umarnin manzon Allah ya haifar musu qala ta'ala Allah madaukaki ce. ولقد صدقكم الله wa'ada حقيقة Allah ya gasgata muku alƙawarin da ya muku na nasara akan abokan gabanku id tahussunahum bi idni inda kuka rika wato tumbuka su ta tushe da izini na ubangiji shi yasa suka ruga suka gudu hatta idza fashiltum har da kuka riga ku kuka rauni daga bin abin da aka sa ku wata na za'atu kuka rarrabu wasu na cewa a tsauna akan dutse wasu na cewa a sauka buga ganima ai an gama da su wata na za'atun fil amri kuka wato ainihin rarrabu kuka ja in ja akan umarnin manzo wa asaitu ƙarshe aka samu ma kuka saba alƙawarin min ba'de ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya riga ya nuna muku abin da kuke son gani nasara ce kuke so ku samu ga ta samu ganima kuke so ga ta a ƙasa minkum man yuridu dunya Allah ya ce cikin ku akwai waɗanda suke son duniya ta yi ƙarfi a zakatun wa minkum man yuridu al-akhirah kuma cikin ku akwai waɗanda lahira ce a gaba a gurin su dan haka irin sa Abdullahi bin Jubair ya ki sauka yace shi ina nan aka alƙawarin manzo sallallahu alaihi wasallam thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sannan sai wato Allah ya dauke hankalinku daga su don ya jarrabe ku saboda kun tafi kan ganima hankalinku baya kan abokan gaban ku saboda kun tafi kuna ɗiba kuma sai su rufon muku Allah ya ce wala kada a an hakika Allah ya riga ya haife muku in ba da haka ba da abin ya haɗa muku biyu ga duniya ga lahira na jiran amma ya yafe muku wallahu dhu alal mu'minin Allah mai yalwar falala ne akan bayin sa mu'minai Allah kai mana falala saboda haka wannan shi ne abin da ya faru a yakin Uhudu. manzo ya yi shirin da inda an tabbata a kai. da taimakon Ubangiji su subhanahu wata'ala musulmi suke da nasara to amma da da haka ba faduwa ba taɓewa a tsarin al'ummar musulmi ko ka mutu ko kai rai a yaƙi nasara ce min durusi hadhihi alhaditha wasu daga cikin darsan wannan abu da ya faru laqad kanat khuttatan hakimatan tsarin dai ya kasance tsari ne da ya dace an yi shi yadda ya kamata manzo ya yi irin abin da ya kamata min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga shi manzon Allah tsira da aminci Allah su a gare shi an ja'ala ha'ula'in rumata alal jabal inda ya sanya waɗannan maharba a kan dutse wa kana khatu'uhum an khalafu dalika kuskuren su da suka saba wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama walakinnahum dhannu anna al-ma'rakata intahat sai dai me ya jawo musu zato suke yi yakin ya ƙare an zo ƙarshensa wa annal mushriki na huzimu mushrikai kuma an riga an fatattake su an wato anin tarwatsa su wa bi zalikan tahat muhimmatu sai suke ganin to ai amfanin su ya ƙare su aikin su ya gama wa ghafalu an ta'kidi rasulillahi sallallahu alaihi sallam bi alla yabrahu suka rafkana daga ƙarfafa bayanin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya musu na cewa kaffa su kuskura su bar inda suke wa hadha alladhi dhakkarahum bihi Abdullah ibn Jubair amma za ga an sa bihi kuskure ne Abdullah sai aka sa bihi nunin ce a wajen ha'un din nan eh, wa dhakkar wa hadha alladhi dhakkarahum bihi Abdullah ibn Jubair wannan shine abin da Abdullahi dan Jubair ya tunatar da su manzo fa ya ce kada a bar kan dutse radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yarda da shi wannan darasi ne cewar duk sanda za a yi abu a kyautata tsari a kuma tsayo akan tsarin da aka yi kada a tashi daga kai da tsari ina kawo baraka da faduwa a cikin al'amura waja'at aqibatul mukhalafa ajila sannan mala yake cewa abu ne ƙarshen saba wa manzo da aka yi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin gaggawa a gaggauce a samu wani je mana maganin yaran nan da Allah وجاءت عاقبة المخالفة مخالفة ajilatin ƙarshen wato wannan saba manzo sallallahu alaihi wasallama da aka yi ya zo a gaggauce a kan kari cikin gaggawa litakuna darsan lahum don hakan ya zama musu darasi wa ibratan li ghairihim kuma hakan ya zama izna ga wasunsu li ya'lamu barakata ta'ati dan su san albarkar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya ga Allah wa shu'umal ma'asiya su kuma san wato shu'umci da wato matsala ta abin da ya shafi saba wa Allah da manzo shi yasa sai wato ainihin sakamakon izo a gaggauce ƙarshen al'amarin ya zamanto musu da gaggawa to da haka duk wanda ke saba umarnin Allah da na manzo to zai ga wato sakayya kura kusa akan kari cikin gaggawa wa innaha la ibratun azima haƙiƙa wannan izna ce mai girman gaske yan bagil wuqofu indaha da ya kamata a tsaya tsai a daidai wajen wannan wato izna waqfata muhasaba tsayewa ta yi wa kai bincike daqiqa lin nafsi wanda kuma wato za a dandake wato yi wa kai hisabi din shi da lin nafsi ga kai ka tsaya tsaye kai wa kanka wato hisabi ce lallai duk inda aka ce ga umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam to abin a tsaya a kiyaye a bibiye shi duk inda aka ce an samu saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to abin ka tsaya kai takaici ne kai da na sani ka koma da baya dan gyara fa kam min awamir turikat umarni nawa nawa nawa aka bari na Allah da manzansa wannan abin a tsaya a izina ne ce to ya kamata a koma wa biyayya ga Allah da manzo abubuwan da aka bari na umarninsu a tsayu a kansu saboda hakan na jawo matsala Wani wahin bayan wato ya ce fa kan min awamira turikat umarni nawa nawa aka bari wa nawahin hani nawa nawa aka bari irtoki bat wanda aka zo ake aiwatar da su ban Allah ya hana wa fara'ida buyi'at haka kuma abubuwa na tilas dole na farilla nawa nawa aka wato tozarta ba a yi to wannan yana nuna mana cewa lalle marka biyar abubuwan da suke na tilas dole a mu mu yi su abubuwan da suke na hani mu bar su abubuwan da aka umarce mu da yi mu yi su dan kada irin abin da ya faru da sahabbai ya faru da mu ce wannan darasi ne mai ci gaba mai dorewa abu na uku yace qissatul rumat labarin maharban nan jadiratun an ya'tabiraha an biha kullu muslim jadiratun an biha wannan labari na harba abu ne da ya dace dukkan wani musulmi shi ma ya dau izina akai lithubuti ko liyathuba ila rushdihi liyathuba ila rushdihi dan ya koma zuwa ga shiryarsa wa yusliha nafsahu wato kyautata kansa ya inganta kansa wa yusahhiha masarahu kuma wato inganta hanyar binsa ko hanyar tafiyarsa ila rabbihi zuwa ga ubangijin sa ta'ala madaukaki fi aqidatihi wajen kudiri in kana da wani abu da ka kudirce da ba haka Allah yake so a kudirce ba to ka waiwaye shi ka gyara wa ibadati haka gurin ibada inda wani abu da kake yin bayan da Allah ya ce ba bayan da manzo ba gyara wa mu'amalati haka na musulmi gurin mu'amalarsa idan da wani abu da yake ba haka Allah ya ce a mu'amalanci bayi ba ko ba haka manzo ya koyar da mu'amala bayi ba to gyara wa da'awati haka wajen kira zuwa ga Allah in eh, salan da kake bi ba irin salan da ba irin salan da ba irin salan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi bane to dawo da kan wannan salon ka bi na manzo wa akhlaqi haka na ta bangaren dabi'u in akwai wata halayya da ka san kana ta sha bamban ta manzo ba ka koma kan ta manzo wasu loki haka salon yadda kake tafi da al'amuranka yi daidai da irin yadda manzo yake ko da bambanci inda bambanci dawo ka bukan na manzo fi shiddati war raha a lokacin tsananin rayuwa da kuncin al'amura da kuma lokacin yalwa kada ya zama biyayya ka ga Allah sai kana cikin komai yaji inda aka samu cikin kai cikin halin kakanuka yayi sai ka zama kuma rabi da rabi a'a wal usri da lokacin tsanani da lokacin sauki ka zama kana tafiya akan wani tsari wal manshat da lokacin da kake cikin nishadin ka da walwala da lokacin da kake cikin jin ba daɗi da kuma wato kamar an tirsasa ka wal harbi was salam da lokacin yaki da lokacin wato zaman lafiya lokacin kwanciyar hankali da baya yaki to da ka a kowane yanayi a kowata wato kai kawo ka zama cewar kana tare da koyarwar da alqur'ani zo da ita ubangiji ya tabbatar manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar to mala yace wannan shine abin yi qala ta'ala Allah madaukaki yace wa ma asabakum min musibati babu wata musiba da za ta same ku fabima kasabat aydikum face abinda hannunku ya jawo muku ne wa ya'fu an kathir dan ma Allah yana yafe da dama daga ciki ta to ba gashi ba da suka wannan aka ce an yafe musu ba za ka kama su a lahira ba amma dai wannan ba daɗin da suka ji ga nan sun ga sakamako nan take to da a ce ya haɗa musu da lahirar da kuma nan fa aka ga abin yayi yawa to haka a duniyar ma wani abin za ka yi kuma daidai da ya ɗauki mataki nan take sai ya baka ya ɗaga maka saboda haka wannan yana nuna cewa lalle bawa a duk abin da yake yi ya tsaya tsayi ya lura ya sauka daga layi ko yana kan layi da ya sauka ya dawo fito ba sannan ya gyara وقال لأصحاب رسول وقال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله سبحانه وتعالى يتشي da. sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi awalamma asabatkum musiba yanzu dan jarraba ta same ku sai ku kiɗime ku ruɗe kad asabtum mithlaiha alhali kun samar da ninki biyun wannan jarrabar da ta same ku ga su arna a lokacin yakin badar ku kuka nasara ku kuka kashe saba'in kuka kama saba'in kuka ɗebi ganima ko to yanzu dan jarraba ta same ku bayan ku a bayacin kun samar da ninki biyinta qultum anna hada sai kuma sun kusa cewa ya akai haka ta faru ai Allah ya ce za mu nasara akan arna to ya haka ta faru kuma an kashe saba'in cikin me kawai zama a cikinsu ne to wannan magana da suke faɗa Allah ya ce qul huwa min inda anfusikum amsar daga gurinku wannan matsalar ta faru ko kuka jawo haka ta faru inna allaha ala kulli shay'in qadir har yanzu Allah yana tabbatar muku shi mai cikakken iko ne akan kowane abu haka abin yake ba sauyawa saboda haka ko yanzu kuka gyara manzo yace ku tsaya anan kar ku saba to za ku ga nasarar ta kasance ta da kuma ko yanzu yace da ku kar ku bar nan kuka bari za ku ga irin abin da ya faru da ku ya kuma faruwa fa ma kasabat hannun hannunku ne ya jawo muku wal huwa min inda anfusikum kace daga gare ku matsalar take ba daga Allah ba to bayan wannan sai mala ya ce liqa'ul jaishaini karawar rundunonin biyun waltihamu saffaini da cakuɗewa da haɗewar wato sahu sahun mayaka tsakanin wato su manzo da kuma abin da ya shafi arna iltaqal jam'ani fi kiffataini ghairu mutakafi'ataini mala yake cewa waɗannan rundunoni guda biyu sun haɗu sun kaura a wato tafin ma'aurin da ya zama ba daidai wa daida ba da juna domin da makaman arna da yawansu da dawakai da raƙuma ba ɗaya yake da ɓangaren abin da yake wajen musulmi ba falmushiriku na aksaru adada arna su suka fi yawan adadi wa su suka fi yawan shiri da tanaji Lakin nahum ahlu batilin wa kufrin sai dai su ma'abota barna ne da kafirci wal muslimuna ahlu haqq wa imani musulmi su ne ma'abota gaskiya da imani wa shattanu bainal fariqaini wa shattana bainal fariqaini bambancin da ke tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu a bayyane yake ya sha bamban da juna walaƙad kanat ma'arakatan wannan wato yaƙi ya kasance min a'zamil ma'ariki daga cikin mafi girman yaƙoƙi da manzo'i da sahabbai wa ashaddiha sharasatan kuma ita ce mafi tsananin wato wa juna abda alfarikani fiha basalatan azima wanda wato waɗannan rundunoni guda biyu na musulmi da na arna sun bayyana da wato ainihin jarumta da zaƙaƙuranci mai girman gaske shine basala jarumta وقد ركز musulmuna هجومهم awwalar amri. musulmi sun wato tattara sun dunkule kai harinsu a karan farko a farkon al'amari li isqati liwa'il mushrikina dan ganin sun kai tuta arna ƙasa farkon abin da suka fara yake dama mayaka idan suka to da zara aka fara yaƙi bangaren arna ya ga tutarsu su ya daga kai bai ganta ba to ya san da matsala bangaren musulmi ya daga kai ya ga bai ga tutarsu ba ya san da matsala to farkon abin da musulmi suka fara yi kai tutar wato arna ƙasa alladhina kanu yatawasawna ala himayati wanda sun kasance suna ta wasiti cewa a fakula arna suna cewa kada a kuskura ko me akai a ce wato tuta ta je ƙasa a baiwa masu tuta kariya da wato garkuwa yadda kada tuta mu ta zama a ƙasa sun ta wannan wa yarawna suquta hu awwal hazimati suna ganin wato faduwar tutar su shine farkon wato alin tarwatsa su wa kana banu abduddar min quraish zariyar abduddar cikin quraishawa sun kasance ya na hamlahu su suke da gadan daukan tuta a yaki وقد مكن الله muslimina min qatl حملة liwa' a wannan yaƙi na wato anin uhudu Allah ya ba da dama da ƙarfafa ga su musulmi min qatl hamalatul liwa inda suka samu dama kashe madauka wannan wato tuta min bani abdiddar daga cikin zuriya abdiddar fi hadhihi alghazwati a wannan yaƙi na uhudu wahidan ba'da wahid ɗaya bayan ɗaya sai da suka kashe farkon lagon da aka fara samu hatta hamalahu maulan min mawalihim haske da wani bawa daga cikin bayan bayansu ya zama shine i ɗauki wannan tuta kana ashadda minhu ya ma fi su iyayen gidan nasa tsananin taurin rai da ƙarfin hali fa ma ma'ahum aka hada da shi shi ma aka kashe sun hamalathu amratu bintu alqama alharithiyya sannan sai kuma wata mace taurarariya da ake cewa amra yar alqama alharithiyya ita ma ta zabura tana mace ta kinkimi wannan tuta ta arna waqtatal al-fariqani qitalan shadidan ana cikin haka wato rundunar al'ummar musulmi da ta quraishawa arna aka kaura yaki yaki matsanancin yaki hatta kataballahu ta'ala nasrahu li rasulih sallallahu alaihi wa sallam har dai Allah subhanahu ta'ala ya zartar da cin nasararsa ga manzansa wal mu'minina da kuma bayinsa mu'minai wa sadaqahum wa'ada yi kuma gaskata musu alƙawarin da ya musu hatta kashafuhum anil askar haste da wato adin suka yayewa arna ƙarfin da suke jin suna da shi na wato sojanci ko kuma wato ƙarfin yaƙi wa nazalat bihimul hazima wato tarwatsa da fantsama ta afku ta sauka gare su kama kala ta'ala kamar da Allah madaukaki ya ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'ada haƙiƙa Allah ya gasgata muku alƙawarin da ya muku if tahussunahum bi idni yayin da kuka rika wato musu kisan kiyashi ko kisa matsananci mai yawa if tahussunahum bi idni inda kuka rika wato tuje su tun tushiyar su da iznin Allah kuka fi karfin su ay taqtulunahum bisayfi abin nufi kuna ta kisan su da takobi wa kanat ad-da'iratu wan nasru awwalan nahari lil muslimin sakamakon haka sai zamanto zagayen farko nasara a karan farko a farkon yini sai zama ga bayin Allah musulmi alal mushrikina akan arna wan hazama a'da'ullahi makiyan Allah suka tarwatsa suka fantsama wa wallau mudbirina suka juya suna masu ba da baya ta hau ila nisa'ihim har sai da suka tike zuwa ga matayensu walakinna nuzulur rumat rumati sai dai saukowar waɗannan maharba min aljabal da kan dutse ba nina annal harban tahat bisa zaton cewar yaƙi ya ƙare an zo ƙarshe kana sababin fi tagayyuri wajhil ma'araka wannan zama shine sanadiyya da dalilin canzawar inda yakin ya sa gaba fa da fursanul mushrikina sai wato jaruman ko zaratan mayakan arna suka sami bi qiyadati Khalid ibn al-Walid da jagorantin Khalid dan Walid me suka samu sagaratan wata kafa khaliyatan wacce ba kowa fajawazu minha sai suka ketara ta wannan dutse ta gurin da manzo ya ce ka a bari aka bari wa a haƙo bil musulmi sai suka sa musulmi a tsakiya suka zagaye musulmi fahtalata al'amuru sai al'amari fa ya cakuɗe wa kanal mu'minu na qad tafarraqa aktharuhum muminai sun kasance a wani lokaci da daman su sun rarrabu sun fantsama fankashafu sai suka wato sami yayya. wa kana yawma bala'i wannan ya zamanto musu ranar jarraba fuskantar bala'i watan hisin ya zama musu ranar taciya a san waye na Allah da waye kuma ba na Allah ba akramallahu ta'ala fihi man akrama bi shahada Allah ya girmama wanda ya girmama ya martaba wanda ya martaba da yin shahada fi sabilihi akan hanyarsa domin wasu su sun mutu wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah wato zartaccen abu ne abin zartarwa mai faruwa mai tabbata mai aiwatuwa wa fi zalika hikamun wa ahkam a wannan abin da ya faru akwai hikimomi masu ɗimbin yawa akwai hukunce-hukunce masu yawa wa durusun akwai wato karatuttuka wa ibarun akwai izna masu ɗimbin yawa wa bala'un wa tamhisun akwai jarraba akwai kuma wato taciya qad jarat sunnatullahi ta'ala wato tsari da hukunci na ubangiji ya riga ya zartu ya gudana fi rusulihi game da abin da ya shafi manzanninsa wa atba'ihim da mabiyansu an yudalu marratan wani lokaci zama su za su yi nasara an ce dala alaihi ma'ana ya yi nasara ya ci wato galaba akan abokin faɗansu. wa yudala alaihim ukhra wani karan kuma yi nasara akan suna daga cikin tsari da Allah ya zarta ikan wato baka nasara akana mabiyansa wani lokaci kuma sai ya gwada ka ai rinjaye akan ka dan ya ga yaya zaka tabbata ko zaka ce to kai kai dai nasara zalla haka koma gare shi bayan kuma akwai kurakuran da kake da yake so ka daina su ta haka yake tacewa liyamiza Allahul khabitha Allah ya yi haka don ya tantance bara gurbi ɓata gari mina tsayyibi daga wanda yake nagartacce tsatsarka sun mata kudul akibatu lil na sannan ƙarshe kyakkyawa ya kasance ga bayansa masu jin tsoronsa Allah ka samu cikinsu as'ilatul lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya man huwa ra'sul munafiqin waye jagoran munafikai abdullahi bin بن bin بن wa maza فعل لتخذيل المسلمين ما me yayi domin wato tozarta bayan Allah musulmi eh, ya fice daga cikin rundunar ya ja mutum ɗari uku daga ciki ya ja su suka tafi من iqna'il munafiqina bi tarki المنافقين wane ne wanda ya tsayu. wajen ganin yi kokarin gamsar da munafikai dan su bar wannan taurin kai da wato juyawa da suka waye yi wannan na Abdullahi bin Haram haka yake ko akwai mai dan ta cewa da yake wancan satin muka karatun ku an kiyaye ta sewa sai mala ce kam adadin rumat maharban nan su nawa ne su hamsin ne wa man huwa amiruhum waye jagoransu abdullahi bin jubair fa'alahu ar-rumat ba'da ru'yatihim رؤيتهم al المشركين me maharban nan suka yi bayan sun ga wato tarwatsewa arna da rinjaye da aka yi a kansu sakowa suka da kan dutsen wa kaifa kanatin natija ya sakamakon ya kasance an kashe saba'in daga cikinsu wannan shine abin da shi yake cewa kamar yankan wuka ka saba Allah zai dau mataki haka to ina da ikon ya haka ina kuma yi wani lokaci kuma ya kyale ka ko za ka waiwaye abin da kai ka tuba Allah ka yafe mu ma hiya durusul mustafada min qissatir rumat waɗanda darussa karatuka za a karu da su a labarin abin da ya wakana maharban nan banda wanda muka ji banda wanda ma ya faɗa an faɗo mana ko biyu zuwa uku saba wa shugaba wato yana jawo rashin nasara ce shugaba ne yana jagoranci a Allah eh saba wa shugaba dalili ne na samun baraka da rauni da tawaya a cikin tafiya duk sanda aka samu jagora ya tsayu akan kwatanta gaskiya da adalci to haramun ne saba masa saba masa yakan jawo mutum ya fada cikin matsala gagaruma kamar yadda muka gani a nan na'am ka ce lokacin da aka ita duk sanda aka ce kana jagoranci waɗanda kake shugabanta sai wasu suka sauka da kan tsari na shugabanci kada wannan ya sa kai ma ka biye musu ce to kenan tunda ya sun tunda shikenan sai a haɗe an gane ko a ba a maja a irin wannan an gane ko eh. sai kuma me na yawa ya kamata a rika kaucewa fassarar da take wato ba ita ce garai ba a al'amura shi dai manzo ce ce kakku sauka ko da kun ga mun yi nasara a kansu ko sun yi nasara a kanmu kakkuce za ku ba mu ɗauki duk da wannan bayani haka ce to yaƙi ya zo ƙarshe ko ya zo ƙarshe ka bari ce sauko tunda shi yake aiki da wahayi kuma ya sa abin da baka sani ba ko kuma shi yace ka hauka ka sauka to jira sai ya zo ce yanzu na gamsu ku sauko an fahimta ko amma ka zo ka ce to ai dama ko shi da ya faɗa ka ai dan ba ai na nufin in ba gama yaƙi ba kan mutum shi ya gaya ma haka ka kafanci haka kuma abin da ka fahimta lalle haka ne ba lalle ba ne to saboda haka kada mutum da tafiya kan abin da yake ba shine garai ba a al'amari a kan wanda yake garai sai an zo an ce da shi a to yanzu mun baka dama daga wannan sai ka sauka eh na tsayo akan tsarin shi ne ko idan ka sa abin shi a wani abubuwa za su kuma gaya wani abubuwa da kuma wani sakamako su bayar eh saboda aka cewar inda aka ce kana biyayya ga manzo to bai takaita iya wani babi banda wani babi ba ko iya wani bangare banda wani bangare ba kasancewar su mabiya ga manzo lokacin da ake zaune lafiya lau duk abin da ya ce ana yi to haka ma da yaƙi ya zo to kai ma yanzu da kake ƙoƙarin cewar kana nan akan tsarin manzo to komai daɗi komai wuya ka zama haka in ba haka ba in ka rinjayar da wasu bangare kake bin sa wani bangare kuma baka bin sa to wannan rashin biyayya ta wannan ɓangare zai taba maka wancan bangare zai haifar maka da matsala ga gagarin na wannan bayani ya tabbatar mana cewar laifin fa da suka yi Allah ya ce fa ya yafe mu kada wani ya ɗauko wannan aya ce to gashi Allah ma da kansa ya faɗa abin da suka yi shi kansa Allah ya faɗa ba su da kirki haka wasu suke faɗa ɗauko ayar a baka ita ba daidai ba saboda an ga baka karatu ko to kaga wannan ba za a rufe ka da wannan ba ana ka asa ce karanta ta duka karanta ta duka kai da kai karatun ko amma aka ɗauko maka farkonta aka fara gaya maka to kaga za a rufe ka to kaga idan ka irin wannan ba matsala ana fara karanto aka ce ai ga abin da Allah yake cewa laqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amri ko sai ta kama ka wannan wa asaitum Allah ne ya faɗa da kansa wa asaitum haka suke faɗa min ba'di ma arakum ma tuhibbun ya ce ma minkum man da duniya ko ce eh din mun ji ya faɗa ka wa minkum man yuridu al-akhirah sai ya ja bakin sa sai ce karasa ayat thumma sarafakum anhum liyabtadiyakum wa laqad afa ankum ce ai ga amsar ko to kaga sai kana karatu zaka san wannan in ba haka ba sai a ɗauko da ƙur'ana sai a kai ka a baro so da an san baka san shi ba yawo wannan ma darasi ne mai ƙwari haka haka mu'minina ice dan sun yi wannan saban da suka yi Allah bai kore musu zamowa bayansa muminai ba to dama bai ce ba sa sabo ba to da suka yi saban shi ike kama bawa da saban ice ya yafi kuma ya tabbatar da cewa wannan sahaban da suka yi bai tashe su daga tuwa su muminan nan ba saboda abin kirkin da suka yarin jayi wannan kuskuren da suka su da wani na mana haka ya kamata ka zuna ɗan uwanka bayi musulmi in yana maka abin kirki ina abubuwa na kwarai to ran da i wani mara kirki guda ɗaya to ka lalatar da na alkhairin can birce a aka ce to wani a guji gaba na sani kai ba mala'ika ne. to amma dai a kiyaye irin wannan yana faruwa matsala yake zama ina lalata abin da aka shi kenan sai a tafi a ci gaba da eh Allah ya samu dace bari mu dora ko ba lokaci ma aka shiga da dan yawa ko ina da dan yawa ba laifi mu dauke shi gaba ɗayan zai eh kira sallar sai mu amsa tambayo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa walahu wa ba'd wannan bayan yayi sallama yake cewa mutum ne yana son biyan bukatar sha'awa da iyalinsa amma ba zai iya yin wankan janaba da asuba da ruwan ruwa mai sanyi ba saboda sanyi to zai haƙura ne ko kuma zai iya biyan buƙatar sha'awar ya yi taimama ya je masallaci domin yin sallar asuba akwai mafita a samar da ruwa a dafa sai a zuba a filas sai a ajiye da aka biya bukatar sha'awa ko tutulowa za a biya bukatar kuma wanka ko in yi haka shi ke tunda har kasan za ka iya yin wannan sai ka zama cikin shiri yanzu ba muka faɗi cewa yadda ake shirin yaƙi da yadda ake shirin abin nan ko? yi shiryawa abubuwa yake yi wadda ka sai karkar zama tambay da ruwanka a dafe ban bukata ta taso ko su da ɗauka amfani to ka haka shi kenan kayan maganin matsala eh, shi ne abin da ya fi kamata a yi inda da damar za ka iya amfani da ruwan shi ne abin da ya fi wancan ana karkata zuwa gare shi ne idan ba yadda ka iya ba hanya eh, ma za ka cutu ko da na zafin kai ko kun misali zamanto cewar a'a babu ruwan ma ballanta na amfani da shi aka ce a yi to ka kuma wannan damar da aka baka kai amfani da ta a gurin da bai kamata kai amfani sai zama ka sauka daga layi ya eh, Allah ya samu dace wannan shi kuma yake cewa bayan yayi wato sallama yi addu'ar Allah isaka da alkhairi Allah albarkaci zuriya amin suma amin sannan sai kuma yake cewa abin da yake faruwa ya ji a karatun da muka yi satin da ya wuce an yi bayanin wanda ya samu kuɗi ta hanya ta banza ko halal ko haram musamman ma haram ɗin ya tara to ƙarshe dai a banza suke tafiya kamar yadda Allah yake magana cewar abin da ya shafi su'ar arna fa sayun fi qunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabu za su ta ce da dokiyarsu don su kare musulunci da musulmi amma asara za ta zama musu kuma ƙarshe a rinjaye su cito an faɗi cewa inda ka tafi da kuɗinka ba ta hanyar bin Allah ba haka za su zama asara ba za kuma kai nasara akan wato wanda yake tsaye akan bin Allah ba cito yanzu wanda ya tsauki kuɗin da ba nasa ba ta hanya wacce take ba shar'antacciya ba itara kuma aka zo aka wayi gari sun ma ƙare kuma ya ji wannan tunatarwar abin ya tsaya masa a rai ke tunanin yau da kuɗin nan ma da ya mai da su inda yadda zai mai da su to babu ya kenan za a irin wani. Ya shi ubangiji yakan ya kan duba yanayin zuciyarka da na saninta da takaicinta na abin da ta na ba daidai ba da kuma koma ka gare shi kana tuba kan abin da ya gabata to sai iyafe maka kamar yadda ya yafe wa sahabbai ike kuma yafe wa sauran bayi to sai ya yafe maka sakamakon kyan ka da kuma kyawawan ayyukanka da suka biyo daga ba waɗanda suke da haƙƙin ma sai shi wakilce ka ibiya maka ai lahira da za kake jin ko za a je a baji to ya san ka bi shi ka yi abin da ya kamata sai iyaye maka sai ya biya ka ya masu haƙƙi ɗin haƙƙinsu to wannan duk ubangiji na iya yin haka to sannan yake magana cewar sai batun laifi da yake samun kansa yana yi ikan ɗauki lokaci wa lokaci bai ba kwaɗan kuma sai ya sake koma ɗaya to abin yana damun su to da daga cikin kyawun tuba in ka bar abu ka daina biyo ka wajen koma masa shi yasa ma mai ahalar yake cewa annadamu alama fata sannan kuma wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbi kai da na sanin abin da wato ya wuce na laifin da kai kuma ka ɗauki aniyar cewar ba ma wannan laifin ba wani ma bayan wannan ba za ka yi ba a abin da ya rage maka na rayuwa sai dai ka tsinci kanka ba da so ba ba da nufi ba wannan kuma kuskure na iya faruwa ga kowa to wannan kyakkyawan niyya da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah nagartacciyar tuba kyakkyawan tuba to wannan shine salon da zai baka damar zuciyarka tafi karfin wato shedan ko ta rinjayi karkatar da take da shi zuwa ga sabo na farko kenan sannan kuma bayan haka sai ka kauce wa dalilan da suke sa ka fada wannan saban hanyoyin da suke kai ka gayi sai ka kauce musu an fahimta misali kamar ba ta take cewa ta tsinci kanta misali zan bayar daga zuwa siyan katin waya da mijinta amma sai tana son wanda yake sai da katin wayan nan fiye da san ma da take wa mijinta me ya mafita mafita ta daina fita su yan kati ko an fahimta to abin da nake ba so dama mu fahimci misalin bayan kayan niyyar barin sabo ka tubar wa Allah kan saban da kai to hanyar da take kai ka zuwa ga saban sai ka kauce mata an fahimta ko ga kyan niyya ga kyan aiki to sai su tafi tare sai kai nasara kana tuba kana kuma roƙon Allah ka yaye min wannan jarraba Allah ka kawar da ni daga wannan abu ka yawaita kuma addu'ar Allahumma hadi qalbi وسدد لساني اللهم اهد قلبي وسدد لساني كو ادوار اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كو رواير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ان fahimta ko to ka ka nemi Allah ya shiri zuciyar shiriyar da ba za ta koma wa sabo ba sai kai nasara cikin yardar Allah sai a samu waraka Allah ya samu dace na so na ba ta haram ba to yake cewa idan mutum itara kudin da yake ba ta halattacciyar hanya ba an waye gari sun kare to kenan idan waɗanda ya cuta ɗin suna raye babu magana ije inemi ya fiye su an fahimta ko maganar neman ya yafiya a gurin wanda ba ka da abin da za ka biya shi kuma bai san kayi masu wannan ka ba bada to yana da taso wani abu da sai an duba an kalli maslaha in kana da shi ka je ka ba shi haƙuri ka nemi yafiyar abin da yi kuma in buƙata ka danƙa masa haƙƙinsa ta taso ka danƙa masa in ya ce ya yafe ma ya bar maka tun da ka tuba to wannan akwai wannan amma yanzu da baka da shi baka da hanyarsa kuma shi bai san kayi ba da kai sai mahaliccinka ba abin biya to ka je ka ce masa fa da abin kuma yafe ba sauƙi ne da shi amma in yana da fahimta mai kyau kuma da salon za ka iya biyo masa ta salon hikima iyafe ka haka shi ne an fahimta ko amma in kasancewar za a tafka abin da ya fi wanda ya gabata to bari shi ya fi eh. akwai wanda ya tambaya satin da ya wuce kan mutumin da ya auri mace sai ya sake ta an tuna ko to a cikin ƙarin bayanin da zan yi a kai shi ne cewa idan sakin nan daga aurar ba ta riga ma ta tare ba ya sake ta to nan ba a kirga magana idda an daura aure kafin ta tare sai aka magana cewa to ai an fuskanci akwai matsala kaza sai ka ba za ka iya zama da ita da wannan matsalar ba sai ka ce to na sake ta to ta saku kuma magana cewar in wani zai fito sai ta idda babu shi saboda baka sadu da ita baka ma tare da ita Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna sai ce min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna mati'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila eh, idan kuka aura ku maza mu'minai idan kuka auri mata mu'minai sai kuka sake su tun ba ku sadu da su ba tun ba su tare ba to babu babu babu wata idda da kuke da ita akan ta da kansu da za a lissafa da za a kirga babu ita amma duk da haka ta faru sai Allah ya ce fa mati uhunna ku musu wata kyautar jiyar da dadi to wacce na sauke miki amma ga wannan yan atamfofin a dinka kafin Allah ya fito da wani ko ga dan wannan kya dan ya jari a wani abu da za a ci kafin Allah ya fito da wani ku yi musu haka wasarrihu hunna sarahan jamila ku rabu da su rabuwa su take kyakkyawa kada a yi rabuwar ba daɗi haka kuma ma wacce ka tare da ita haka ake so in rabuwar ta kama a yi rabuwar salin alin lafiya lafiya to matsala ta cira yi haƙuri ma in yi haƙuri ga wannan a ji a ɗan raka kafin Allah ya kawo wani to haka ya kamata na

ya duba abin da yake yake haddasa wa shi wannan abu ba shi yi lalle cin abin nan haramun ne sai su yi saboda kiyasin tafi ko kai da bajama a addini yake cewa idan mutum ya ga wani abu yana faruwa cikin al'umma a matsayinsa na malami ko jagora ba nasi da ya zo da bayanin wannan abin karara a ƙur'ani ko hadisi amma abin yana haifar da matsala cikin al'umma shin ba zai iya cewa wannan abin haramun ba ne duba da matsalar da abin yake haifarwa ko kwaya zai bi wajen hana wannan abin da yake haifar da matsala cikin al'umma an ji tambayar to a nan akwai abubuwan da bayani bai zo a kansu ba amma idan dalilai na kiyasi suka tabbata suka cika idan da wani abin da za a goya shi da shi a ɗauko irin hukuncinsa a bashi in na haramci ne za a bashi haramci in na karhanci ne za a bashi karhanci an fahimta ya danganta da yanayin da abin ya faɗo a ciki yanzu misali mutum ya zo yana shan gamalin ake ce masa ko ko banalin ko to banalin eh ina amfani da banalin akwai ayan banalin hadisin banalin fa amma akwai ta giya saboda tana da tasar da hankali ko to giya haramun ce ko makaruhi ce haramun ce sai ka ce banalin haramun ne shan banalin a bugu haramun ne ka gane to in kai wannan za ka ce aka ce wa ice da kai haramun ne kawai ayaka da suka ce sai kawo yas'alunaka anil khamri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma to koda ba dan wannan ba to yanzu abin da ya samu kansa a ciki rikirin jaya na wato masu maye sun yawa shine yasa nace haramun saboda illa take cikinsa ta in ma da wani amfani amfanin da ke ciki ya yi karanci sai kuma ka tafi sauran ayoyin giya sai ka tattaro su sai ka goya da su sai ka ce akan haka ce wannan haramun to wannan ba mai ciya da kai kai kuskure ya sun ka yayi waccan tana da sasu da hankali wannan ma yana da sasu da hankali illar da shari'a ta kalla kenan ta kawo haramcin kai ma ita ka kalla ka faɗi haramcin wannan amma in abin da ka ɗauko kake so ka kiyasin da shi ka fitar da hukunci a asali shi can ba haramun bane karhanci ne sai wannan ma da kake so ita tafi daidai da shi to sai da ka tafi akan karhanci ba za ka ce haramun ba an fahimta ko to haka abubuwan suke ka to da shi karara sai in fahimce ka fahimce ni amma in ka bani a yadda na baka din haka za ta tafiya eh haka haka wasu ba haka da inda Allah ta bai kallama wa sabuwar yanzu da kanka da yin yin kan da ta bai sansani ne da Allah kun ciki ne da Allah ke kuma shi yi a bane su a ga wata wanda ba za a kai sabuwar da an ya amince haka ke abubuwan da ba ta haka ba ta ta ta haka shi da nake gaya ma ko waɗanda da ka fito da shi fili in ka koma da bayani na abu ɗaya ne waɗanda suke bal sai aka samu saɓani wasu suka ce bal halalci wasu suka ce a haramunci ce me dogaran ku na haramun suka ce duk abin da giya da caca da abubuwan da suka kama da haka na manya-manyan laifuka suke haifarwa bal ma tana haifarwa shi sa muka ce haramu ce tana sa musulmi ya so arni kuma an hana shi ya kazaci arni tana sa musulmi a samu cakuduwar maza da mata kuma an hana musulmi haka tana sa musulmi gaba kuma an hana shi gaba tana sa ishagalta ga sallarsa kuma an halice shi don wannan tana sa yi shiga ta tsiraici kaza kaza kaza kaza suka ce saboda wannan sa suka ce haramun ce wasu suka ce a kun ɗebo da faɗi wannan yan zafin ra'ayi to duk abin katsa ka kalle shi ne abinda malamai suke cewa idan za a iya tsarkake ta daga waɗannan abubuwan miyagu ta halatta kai idan ka motsa ji da musulmi da musulmi za su haɗu ce za mu rika fita da karfe shida zuwa karfe shida da rafi. za mu bal ɗinmu ba tun ɗin kowa imo imo ne kuma kowa ya to da dogon wandonsa kowa irin na gola ɗin nan yadda ake sa shi kowa ya zo da dogon wandonsa a shiga su sai mai kyau an fahimta ko kawai gola mun san gola ne mun san kayan mu kuka zo kuka yi bal ɗinku kowa yi wato gumi saboda abin da ya shafi motsa jiki kitse ragu jiki samu lafiya kaza kaza kuka haka tashi ba na magana dan an ci ku mai muku eho ko wani wayar sauransu mun Allah kama ga mu kuma za mu ci ku ba ma jin wani abu to wani suka ce halal ne maimakon su jesi yan yi kudu ne suka yi bal to amma inda waɗancan abubuwan da muka faɗo za a zo a yi gaba za a ƙaunaci arni za ka shiga ta tsare ce za a haɗu maza da mata za a yi kaza za a yi kaza za a sa cacar kuɗi za ta to an tsindama cikin haram ka fahimta ko shi ne abin da ke na da ita ma ana amsar na faɗa ko abin da nake cewa shine na faɗa amsar na ce asali ba dan wannan aka yi ba sai zamanto masu amfani da maganin sirrin jayi masu sansa don magani to irin wannan kasa za ta iya dakatar da shigo da shi ma kwata-kwata a sauya maganin cutan nan don ba shi kaɗai ba ne ba zai iya zama magani galibi za ka tara a magungunan cututtuka za ga in ba kaza akwai kaza in ba ko kuma ma ba wani bai masa ba sai wani ne zai masa to idan ta fuskanci illa ita ƙasa da kuma al'ummar take shiga akan wannan maganin garin neman lafiya ana rasa ma al'umma to za ta iya haramta shi gaba ɗaya har mai ma mara lafiya sai a maye shi da waninsa shi ne abin da ya kamata da baya eh. to da din din da wanda ba din din ba a gane ko shi ne sadaka ga za a iya samun sa wanda ba ko din din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa